الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da haɗuwa da ku a wannan masallaci anas bin malik a nan birnin bauchi a wannan yammaci na lahadi a yau 27 ga watan safar shekara 438 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 27 din kenan ga watan nuwamban shekara 2016 miladiya muna cikin karatu a cikin littafin umdatul fiqh na al-muwaffaq ibn qudama Allah ya masa rahama wannan shine darasi na ashirin da biyu kuma jiya mun fara karatun babul azani wal iqama babul adani wal iqama muna so mu raba wannan babin biyu jiya mun yi rabi kenan yau za mu kammala sharhin abin da ya rage na abin da muka karanta muka fassara na hukunce-hukuncen kiran sallah da iqama a cikin karatun yau mun raba biyu ne saboda galibin matsaloli waɗanda muke da bukatar sanin su akan harkar ladanci da harkar kiran sallah da harkar iqama waɗanda sun shafe mu duka suna cikin matsalolin da muka tara su za mu yi bayani a yau cikin yardar Allah za ku ji hukunce-hukunce da yawa waɗanda za su amfane mu a rayuwar mu ta addini muna fatar Allah ya albarkace mu da abin da za mu karanta amma kafin mu shiga cikin matsalolin da na taro wanda na taro matsaloli guda goma sha biyar waɗanda suke da alaƙa da kiran sallar da ikama waɗanda wani ma baka yi tunanin maiwa za mu kawo shi ba amma saboda tambaya tana iya kaiwa gare shi a nan gaba shi yasa na haɗo su duka kuma na sama mana dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asar na magabata domin samun saukin bayani da sharhi a kansu amma farko yanzu za mu ƙarisa sharhin abinda da malam ya faɗa a wannan littafi kafin daga baya mu faɗaɗa sharhin cikin abin da na kalato mana mun tsaya ne a inda malam ya ce wa yustahabbu an yi azzina ka'iman ya faɗi mustahabbai na kiran sallah daga ciki ya ce ana so mutum ya kira sallah a tsaye mun faɗi dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilalu qum fa azin kaga ya kamata a tsaya a tsaye kenan mutatahiran ya zama yana da tsarki sannan ala mawdi'in alim ya zama yana kan wani abu mai tudu mustaqbilan alqibla kuma ya zama mutum yana fuskantar alqibla an ji waɗannan ko to daga nan ne muka tsaya malam ya ce fa idza balagha alhayala idan mai kiran sallah ya iso wurin da ake ce hayya ala sala da hayya ala falah an gane ko to sai mai kiran sallah iltafata yaminan wa shimalan sai ya dan karkata zuwa dama in yazo ce hayya ala salah sai fada ta dama in yazo sake maimaita hayya ala salah sai hagu hayya ala salah an gane ko hayya ala falah yayinan nan hayya alal falah yayi nan a wajen dai hayya ala guda kudun nan sai ya rinka juyawa hagun da dama ko kuma ya fara hayya ala salah an gane haka ne aka samu wato a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin Bilal yana haka ya karrara shi akan wannan wannan ya nuna cewa sunna ce an gane ko sannan wala yuzilu qadamaihi amma ba sai ya matsa da kafafunsa ya ɗaga su daga inda suke ta hanyar ya juya gaba ɗaya ba ba ana nufi mutum wala yastadiru ba wai sai ya juya gaba ɗaya ya koma nan ya kalli can a'a yana tsaye daga inda yake zai karkata ya kalli nan sannan ya karkata ya kalli can an fahimci wannan saboda a daidai lokacin da ake ce hayya ala sala da hayya ala fala asalin ma'anar kiran sallan tafi fitowa waɗancan duka farko girmama Allah aka fara da shi sai shahada nan ne za a yi asalin abinda ladan ya tsaya don shi shine ya kira mutane da Allah ce wa idza nadaitum ila sala yanzu ne zai annida'u ila sala din shine zai ce hayya ala sala to kaga a nan ne ake bukatar kowa ya ji shi yasa zai daga ya kalli nan ya daga ya kalli can an gane wannan to wanda yake karatu ai wanda yake kiran sallah da microphone fa wanda karkatawarsa ba za ta ƙara muryar ko ta rage ba yaya za a yi sai a ce shi ma ya haka saboda sunna ce an gane sai ya samu ladar sunna duk da cewa kamar yadda muka faɗa jiya ba dole bane sai illa tana nan kafin ake samun lada hukuncin dai illa ke da alaka da shi amma samun lada bai da alaka da dole sai akwai illar da ta sa tun farko aka sa hukunci bilal yana yin haka ne don yan gefen dama da yan gefen hagu su ji haka ne amma kai yanzu yin hakan ka ba don gefen dama da gefen hagu su ji ba sai don saboda ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karara ake a sunnarsa an fahimta ya ce wa ya ja'alu isbi'aihi fi udunaihi sannan ya sanya yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa wannan ba sunna ne an gane ko zai iya lokacin da ya fara hannunsa yana ƙasa amma yana zuwa wajen wannan sai ya sa yatsunsa a cikin kunnuwansa in ya zo yin hayala zai iya kuma tun daga farko ma ya sa hannunsa a cikin kunnuwansa lokacin da ya zo yi an gane ko wannan haka bilal yake yi hikimar da take cikin wannan ita ce duk wanda zai yi karatu ko zai yi kiran sallah in dai zai daga murya to in ya sa yatsarsa a cikin kunnensa ya fi sa ya iya ɗaga sauti sosai kuma ya fi sa shi muryarsa ta yi zaƙi an gane ko kuma dama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ka koya wa bilal fa innahu an da sautan minka saboda ya fi ka sauti suka ce ma'anar ya fi ka sauti ya fi ka daɗin murya kuma ya fi ka hawar murya da za a ji ta daga nesa to ai yanzu ko da kai ne in ka sa sama'a a cikin kunnenka ka sa earphone kana sauraron abu in ka zo magana za ka ji kana magana da ƙarfi za ka kamar ba a ji duk wanda ya sa abu a kunnensa in yana magana za yana yi da ƙarfi sosai ko yana amsawa bai san ana ji ba yana ta yi da ƙarfi to kai ma in ka toshe kunnen ka zai fi ka ƙara murya sosai sai ka ɗauka kamar ba a ji sama da in kana ji da kanka kamar kana toshe toshewa kanka kunne an gane wannan sannan kuma zai fi sa kuma ka ɗan mana kiran sallar sai ya sa mu muji muna jin shauki zuwa ga abin da kake kira zuwa gare shi kuma dama da gaske ne cewa daɗin kiran sallar mutum da daɗin muryarsa yana ƙara wa mutum jin daɗin ita kanta sallar inda har aka samu ladani mai murya mai kyau ya yi kiran sallah tabbas za ka ji ka zuwa ga haka halarci wannan sallan ya fi sama da a ce mutumin da zai zo ya yi wato abin nan mutumin da zai zo ya yi kiran sallah ba tare da irin murya irin na wannan mutumin ba duk da cewa mun yi magana jiya akan a kiyaye kar a kai ga tambitsi a wajen kiran sallah kamar yadda aka ce a kiyaye a wajen karatun alkur'ani wa ya tarassalu fil adani wa yahdiru fil iqama kuma in yazo kiran sallah zai yi shi daki daki an gane filla filla amma in yazo yin iqama kuma sai ya yi ta da sauri ko ya hahada bi mana kana iya ce hayya ala salati hayya ala falah a wajen kiran sallah zaka haka kaga ka hada hayya ka hada hayya ala tan guda biyu ana iya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga a wajen kiran sallah ba za ka irin wannan ba sai dai ka yi Allah kana ɗagawa saboda shi sautin da zaka daga ɗaga ya fi yawa to kuma gwargwadon yanda ka ja murya gwargwadon yadda sautin ka zai iya samun daman ka ɗaga sosai amma in zaka yi a takaice sautin ba zai iya daguwa sama ba an an zo ikama kuma sai zama an yi ƙasa an fahimci wannan mala ya ce wa ya fi adani subhi ba'da al-hayala idan kiran sallar asubahi ake yi idan ya kammala hay'ala guda biyu shine hayya ala salah da kuma me hayya ala falah sai mutum ya ce as-salatu khairun minan nawm marrataini sau biyu zai maimaita kamar yadda ya ce hayya ala falah sau biyu to as-salatu khairun minan nawm shi ma sau biyu a wace sallar zai a wani kiran sallan na ji a kiran sallan asuba na farko ko na biyu za ku ji a cikin matsalolin gaba wala yu'adhdhinu qabla al-awqati illa laha ba a yin kiran sallah kafin lokaci ya shiga wa kowace sallah sai dai wa sallar asubahi kawai an gane ko kenan ko da sallar juma'a da ake mata kiran sallah biyu ba za a yi kiran farkon kafin lokaci ya yi ba sai lokaci ya yi kafin a yi na farkon sannan na biyu ma a yi shi duka dai a cikin lokaci lokacin da za da liman yake kan mumbari kenan amma sauran salloli ai amma ita sallar asuba kiran sallan farko ana yi ne tun kafin wato alfijir ya keto idan aka zo yin kiran sallah na biyu kuma sai ai bayan alfijir ya keto an gane yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna bilalan yu'adhdhinu bilay ai kun san bilal yana kiran sallah ne a cikin dare kaga lokacin asuba bai yi ba saboda ba a sallar asubahi da daddare kaga an mata kiran sallah kafin lokacin ta yi kenan fakulu ku ci gaba da cin abinci in za ku yi azumi washrabu ku ci gaba da shan abin sha hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum har sai kun ji Abdullah ibnu ummi maktum ya kira sallah sai ku daina cin abinci an gane wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa yustahabbu liman sami'a al-mu'adhdhina mustahabbi ne ga wanda yake jin kiran sallah yake jin ladan na kiran sallah an ya kula kama ya kulu ya rinka fadar irin abin da ladani mai kiran sallah ke fada an gane da kyau liƙauli rasulillah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah fa Kulu misla ma yaqulu Kurin rinka faɗin kwatankwacin abin da shi ma yake faɗa mai kiran sallar wannan ma bukhari da muslim suka rawaito an ji wannan yanzu zan tattara duk waɗannan abin da kuka ji da su da sauran matsalolin sai mu fara su daki-daki kamar haka na farko a baya malam ya ce ladan zai ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar asubahi wannan abin ya tabbata ne daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Anas dan Malik ya ruwaito yace minas sunnati idza qala al mu'adhdhin fi adanil fajr yana daga cikin sunna koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai kiran sallah in ya zo kiran sallar asubahi idan ya zo hayya alal falah qala sai ya ce as-salatu khairun minan nawmi marratayn sai ya faɗi wannan lafazi as-salatu khairun minan a wurin malaman fiqh ana kiran wannan at-taswib in aka zo kiran sallah kowane abu yana da sunansa abu na farko nan da ake sunansa at-takbir Allahu akbar Allahu akbar wannan ashhadu an la ilaha illallah da shi da ashhadu anna muhammadar rasulullah ana kiran su at-tashahhud hayya ala salah da hayya ala falah ana kiran su Alhayala guda ɗaya guda biyun alhai'alata ne an gane ko sannan kuma wannan wato as-salatu khairun minan naum ana kiranta at-taswib sannan Allahu akbar Allahu akbar mun faɗi sunansa la ilaha illallah mun faɗi sunansa an gane to wannan at-taswib din sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yi a sallar asubahi haka kuma ya tabbata a cikin hadisin abu mahzura ya ce annabi sallallahu alaihi ya koya mun cewa idan ina kiran sallah in a sallar asubahi ne in sa as-salatu khairun minan nau. to sai mu dawo ƙarƙashin wannan an ce a sallar asubahi sallar asubahi tana da kiran sallah guda nawa guda biyu to a wanne daga cikin kiran sallan ne ake yin as-salatu khairun minan nau? an gane ko saɓanin malamai kashi biyu waɗansu malamai suka ce ana yi ne fil azanil awwal a cikin kiran sallan farko allazi yakunu fil laili qabla dukhulil waqt wanda ake a cikin dare kafin lokacin asuba din yayi an gane wannan waɗansu kuma suka ce a a ana yi ne a cikin kiran sallan asubahi na biyu wanda bayan lokaci yayi daga shi sai dai ayi sallah maganar waɗanda suka ce ba a yin sa sai a wajen kiran sallah na biyu wanda daga shi za a yi sallah shine maganar jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce as-salatu khairun minan nawm ba a yin sa sai a cikin kiran sallan da daga shi za a shiga sallah an fahimci wannan ko waɗansu malamai kuma suka ce ana yin sa ne a cikin kiran sallan farko Abin mamaki akan wannan shine don ka gane wato yalwar ilimi cikin hadisan manzan Allah ta salama shine galibin wato argument inda malamai suka yi akan wannan dukansu akan hadisai iri ɗaya ne in wannan ya ce a yi a kiran sallan farko sai ɗauki wani hadisi wannan ma in ya ce a yi a kiran sallah na biyu sai sake ɗaukan wannan hadisin sai dogara da shi bari ku ji misali kun san wai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalim kenan hadisi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza amma aka samu fahimta biyu akan hadisin hadisi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat amma aka samu fahimta biyu akan ma'anar hadisin malikiya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane aiki da niyyarsa don haka ba za ka hada niyyar azhar da niyyar la'asar ba don haka mai la'asar ba zai bi mai azhar sallah ba shafi'iya suka ce wannan hadisin shine dalili akan mai la'asar zai iya bin mai la'asar zai iya bin mai azar sallah saboda innamal amalu bin niyyat kowane aiki da niyyarsa wannan niyyar la'asar wannan niyyar azhar kaga duk hadisin guda ɗaya ne to shi yasa a irin nan ma aka sake su jumhurin malamai suka ce ana yi ne a cikin kiran sallah a'a ma dai bari mu fara da malaman da suka ce ana yi ne a kiran sallan farko wannan ita ce fahimtar kamar al’imamu sanani a cikin Subulus Salam ita ce fahimtar a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya yi magana mai fadi kan wannan a cikin littafinsa wato a samarul Mustapha. suke cewa yace babu wani hadisi sarihi da ya zo wanda yace a kiran sallah na biyu yace amma muna da hadisi sarihi da ya yazo yace kiran sallah na farko wani hadisi ne shi shine hadisin Abu Mahzura wanda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mun cewa in riƙa yin kiran sallah yace kuntu a fi adanil fajiril awwal ina faɗa a cikin kiran sallar asuba na farko ba da hayya alal fala bayan hayya alal falah sai in ce as-salatu khairun minan nawm Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito kuma hadisi ne ingantacce yace ina fada fil adani fil adanil fajr al-awwal a kiran sallan asuba na nawa yace gashi hadisi sarihi don haka a kiran sallah na nawa za a yi a na farko yace sannan kuma ga ƙarin dalili shine hadisin Bilal hadisin wato Abdullahi ibn Amr Abdullahi ibn Umar wanda yi bayani akan kiran sallan Bilal wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan Bilal, li liyuqiza na'imakum wa yurji'a Ya yace Bilal yana kiran salla a cikin dare saboda ya tayar da mai bacci a cikin ku yace to in kana so ka tayar da mai bacci a cikin kiran sallan asuba a yaushe ya kamata ka ce as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu ko na farko a na farko ne ya kamata ka tada shi saboda ya tashi shirya kafin a yi na farko don ya samu sallah asuba kun gane magana Ya ce tun da an ce da yi li yuqiba na'imakum don ya tayar da mai baccin ku wa yurji a ka'imakum wanda kuma ya tashi yana kiyamun laili ya ga masa lokaci ya yi kusa fa don haka ka tsaya haka ka koma ka je ka zauna ka yi shiri ko ka je ka kishin gida kafin sallah asuba wato kafin a yi kiran sallah asuba lokaci ya cika domin saboda ka je sallah sai ya ce ta yaya za ka ce a cewa mutane a salatu khairun minan nawm bayan mutane su riga sun farka an riga an yi kiran sallan farko ya ce in dai ba don a sa mutane su tashi bane me yasa aka yi kiran sallah a farko don a tada su ne su riga sun tashi kuma kana ce musu sallah ta fi bacci kuma ba baccin suke yi ba kun gane maganar sai zance na biyu shine jumhurin malamai galibin masabobi akan wannan suke kamar yadda kuka sani shine masaban malikiya kuma shine aka saba suka ce a kiran sallah na biyu ne za a yi me dalilin ku suka ce hadisin abu mahzura me abu mahzura ya ce suka ce abu mahzura cewa ya yi a cikin riwayar da mu muke da ita annabi sallallahu yake cewa fa'iza kana salatu subhi qultu idan sallah asuba ta zo ga yanda nake cewa yanda annabi sallallahu ya koyar da ni sai in ce as-salatu khairum minan naw suka ce shi da kansa ya ce mana a sallar asuba ga abin da nake cewa kiran sallar asuba suka ce wancan kiran sallah na farko ba kiran sallan asuba bane saboda asuba ba ta yi ba saboda ba a kiran sallar asubahi sai asuba ta yi kamar yadda ba a kiran azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i sai lokaci yayi wannan ma shine kiran sallar asuba ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a sa a cikin kiran sallar asubahi sannan da ya ce ij'al hafi azanil fajr ka sa ta a cikin kiran sallar asuba yace kiran sallar asuba shine kiran sallah na biyu me dalilin ku suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin waɗansu hadisan kamar hadisin amru ibn salima da kuma hadisin wato malik ibn al-huwairis annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu azzin ahadukum to a kira sallah suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kiran sallah yayi kafin a sai lokacin sallah yayi kafin a kira nan kuma ya ce wa abu mahzura in lokacin sallan asuba yayi ka kira sallah kuma ya koya masa cewa ya rinka ce ya rinka ce as-salatu khairun minan nawm kenan a wani kiran sallah zai yi a kiran sallah na wanda lokaci yayi don a wancan hadisin annabi ya ce sai lokaci yayi ku kira sallah ya ce haka abu mahzura ya riga ya gane cewa a kiran sallah na biyu ne ba a na farko ba tunda a na farko kan lokaci bai yi ba tunda a wancan hadisin ya ce kar a kira sallah in lokaci bai yi ba an gane wannan za ka iya cewa wannan dalilin da ya gama mana ba ku kara mana sai suka ce shi shine hadisin abdullahi ibn umar na inna bilalan azini bilai wancan wanda waɗancan suka kawo suka ce annabi sallallahu alaihi ya ce bilal yana kiran sallah cikin dare don ya tayar da mai baccin ku don kuma ya komar da mai sallar ku yana tsaye akan ya koma ya zauna suka ce ya nuna cewa kiran sallan farko din nan da bilal yake yi ba don sallah ne. yana yi ne liyuqiza Na'imakun don ya tayar da mai bacci tunda ba kiran sallan sallah ne na tayar da mai bacci ne sai asalin kiran sallah kada sa a salatu khairun minan nan kun fahimci wannan idan ya zo yin kiran sallan yin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu mahzura ij'al hafi salatil fajr ka sa ta a kiran sallan asuba yaushe ne ko da a kiran sallan asuba sai an zo kiran sallah na biyu kuna gane magana aka ce to me za ku ce akan gari waya nan wadda ta fito fili sariha wadda take cewa eh, eh, fi azanil fajr awwal a kiran sallan asubahi na farko sai suka ce ai ku ne ba ku gane fassarar ba ai al'azan da ake nufi guda biyu nan ba ana nufi kiran sallan farko na cikin dare da kiran sallah na biyu bayan an kira sallah ba ana nufin kiran sallan da ake wanda daga ita da a shiga sallah tare da ikama saboda ikama ma a harshen manzon Allah Ta salama ana kiranta ana kiran sallah saboda mun ce wancan azanun ne bi dukulil waqti wannan kuma azanun ne bi iqamati salati saboda dukan saboda haka dukan su kiran sallah ne shi sa ma kaji iri ɗaya ake yi me yasa kuka ce haka cewa za ku ce wannan ba kiran sallah ne suka ce annabi sallah salama ya ce baina kulli ne salatun tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah menene ma'anan wannan me yake nufi da ne? yana nufi bayan an kira sallah kafin a ta da ikama, akwai nafila a kowace sallah sallah asuba sallah azhar sallah har sallar magriba in aka kira sallah kafin a kafin a tada sallah zaka iya nafila raka biyu ko abin da ya sawwaka wannan shi ya nuna cewa ashe ana kiran kiran sallah da suna azan ana kiran iqama ma da suna azan don haka da yace ce fil azanil awwal yana nufi a kiran sallan farko wanda daga ita sai iqama kuna gane magana ku kara mana dalili suka ce akwai wani ƙari aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ji a can gaba a zamaninsa ana yi wa juma'a kiran sallah biyu ne sai sai dina usman ya zo ya kara ɗaya sai zama uku shin a lokacin manzon Allah sai sama kiran sallah biyu ake yi ɗaya ake yi a ɗayan kuma menene iqama shi yasa suka ce biyu da usman ya zo ya kara sai zama ana yin ɗaya domin ɗan kasuwa su fito su zo masallaci shine na farkon shine ma'anan kiran sallah na farko sannan wanda ake yi bayan liman ya hau mumbari sai aka ce na biyu ta da ikama kuma shine na uku suka ce ashe ana kiran azan da suna ana kiran ikama da sunan azan don haka nan da kuka ji an ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu mahzura karin kasa as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah na farko suna nufi a cikin kiran sallan da daga shi za a yi sallah asubahi in kana son karin bayani ka dubi bayanin a cikin fatawa na ibnu usaimin da su ibnu baz da fatawar lajinar da'ima da kuma galibin dukkan malamai a cikin matsabobi a cikin littattafai a kan wannan fahimtar suke to ya za mu yi abinda muka saba galibi musamman masallatan ahlus sunna a nan al'adarmu mu shine ana yin kiran sallah a kiran sallan farko na sallah ba shi ake yin a salatu a minan biyu kuma fa A na biyu kuma sai ayi wato babu a salatu kairu minan nau sannan sai ayi ikama to kamar da jiya muka faɗa in aka samu irin wannan ya iya zama maka ikhtilafu tanawwu ba ta tadar ba wannan yasa a Sheikh Abdulaziz Aziz bin Baz Allah ya masa rahama yace duk wanda aka ɗauka yayi duk wanda aka yi, duk da cewa ta fuskar dalili a hance maganar jumhur ta fi karfi cewa kiran sallah as-salatu kairun minan nau a sata a cikin wato kiran sallah na biyu wanda shine jumhurin malamai suke kai kuma shine yawancin mashabobi suke kai ciki har da mashabar hanabila shi yasa kake ji a cikin haramain a makka da madina suna yi a cikin kiran sallah na karshe haka kuma za ka ji mu ma a nan galibi inda mashabar malikiya ta fi yawa wannan shi ya fi karfi ta fuskan fikihu amma duk wanda aka ɗauka aka yi ya yi bisa ga cewa wannan dalilin shi ma da malamai suka kawo dalili ne wanda lahu wajihun minan nazar an fahimta Allah ya samu dace sai mu je mas'ala ta gaba ita ce shin akwai wani abun kuma sabo a cikin kiran sallah banda wanda muka karantar mai lafazi ko dai goma sha biyar ko goma sha bakwai ko goma sha tara akwai kuma wani abu sai yanzu muka samu Asalatu salatu khairun minan nau to akwai wani abun kuma da ya zo a sunna wanda ake iya karawa eh akwai wannan abun shine idan aka zo kiran sallah kuma sai zama da mutane suna da lalurar da ba za su iya zuwa sallar ba ko da an kira ana cikin ruwan sama ruwan sama uzuri ne da zai iya sa mutum ya zauna a gida ba zai zo sallah ba dalilin da ya yasa kenan aka shar'anta yin jam'i tsakanin magariba da isha saboda an san kana da uzuri in aka fara ruwa in ka tafi gida bayan magariba ba sai ka dawo isha ba in ana ruwa sai aka ce to ai magariba da isha don in kun je kar ku rasa wannan falalar jam'i kuna gano da kyau in ana kiran sallah kuma ana ruwa to ba dole bane ka zo sallar jam'i saboda Allah bai dora maka abin da zai sa ka kamu da mura ko ka samu wani abu saboda wa ma ala alaikum kum dini min haraj kana iya sallar ka a gida ko kuma ana tsananin sanyin da ba za ka iya fitowa sallah ba kuma Allah madaukakin sarki ya ce yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr in ana maganar tsananin sanyi mai wa baka san irin wannan tsananin sanyin ba kai anan amma in ka je irin inda ake yi zaka gane lalle akwai lalura ga irin inda ake sanyi mai tsanani ko kuma ana wani abu na tashin hankalin da fitowa waje hadari ne gare ka amma an kira sallah to ladanin da ya samu daman fitowa don ya kira sallah a wannan wurin an shar'anta masa a sunna yana iya cewa mutane su yi sallah a gida an gane wannan ya zai ya faɗa riwayar abdullahi ibn al-hari daga abdullahi dan abbas allah ya kare yarda ga abdullahi dan abbas da babansa cewa annahu qala li mu'adhdhinihi yawmin fi yawmin matir ana wata rana ana ruwa mai yawa lokacin da ladaninsa Abdullahi dan Abbas kenan lokacin yana Makka yana ya zama shine shugaba na addini sai ce wa ladan Idan qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka iso nan fala taqul hayya ala salah karka ce hayya ala sala karka ce hayya ala fala wa qul sallu fi buyutikum ka ce wa mutane ku yi sallah a gidanku sai ladan yayi haka fa ka annan nasa tankaru zalika sai mutane suka fara kai wani wani irin abu ne sabo ya kuma ladan yana kiran sallah ba mu ji ya ce hayya ala salati ba ya ce ku yi sallah a gida wannan sabon abu ne a wurin mu mutane suka yi inkari fakala sai abdullahi ibn abbas malamin su kenan sai ya ce kan fa'ala zalika man huwa khairun minni wanda ya fi ne alheri haka yayi shine muhammadun rasulullah wannan hadisi imamul bukhari da imam muslim su ruwaito shi an gane ko haka kuma an ruwaito irin haka da abdullahi ibn umar Allah ya kare yarda a gare shi ya tsaya a wani wuri ya kira tallashi da kansa a wani wuri kusa da makka ana cewa wurin bajnan yana yi lokacin daidai ana ana ruwa da ya kiran sallah sai ya ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a gida wannan hadisi shi ma yana cikin bukhari da muslim ana fahimta ko wannan wannan fahimta ta cewa illa dan ya zo kiran sallah kuma akwai uzurin da mutane ba za su iya sallah ba ya faɗa a cikin kiran sallarsa cewa a yi sallah a gida wannan ita ce masabar malaman hadisi da yawa kuma wasu daga cikin malamai na zamani sun karfafi wannan masabar kama a sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz allah ya masa rahama sannan kuma sai yake cewa ya halatta ladan in zai yi wannan tunda sunna ce ta tabbata ko dai a cikin kiran sallah in ya zo hayya ala salati kar ya faɗa sai ya faɗi wannan ko kuma sai ya gama kiran sa gaba ɗaya yadda aka saba sai ya ɗaga microphone sai ce sallu fi buyutikum kowa ya salla a gida ya ce kawai ya zama sanarwa zai yi don mutane su fahimta amma ya ci kake kiran sallah an fahimci wannan ya ce wannan duka ya zo ya tabbata a cikin hadisi an samu kamar riwayan abdullahi bin abbas kamar riwayan abdullahi bin umar cewa an samu cewa sai mutum ya gama kiran sallar sai ya faɗa in ana cikin halin tafiya ne mutane suna suna su to kuma akwai larura da za ta sa ba za a iya haduwa a yi sallah tare ba to yanzu zai ce ce sallu fi rihalikum kowa yi sallah a dan abin nan a inda yake an gane ko in kuma a gida ne sai a ce sallu fi buyutikum to bisa ga wannan fahimtar in an dauki wannan ya halatta in mutali ana so a aiki da wannan sunna a yanzu sai a yi cikakken kiran sallah amma ladan sai ya faɗa da Hausa an gane ko sai ya ce wa mutane ku yi sallah a gidanku ko kowa yi sallah a gida ko ba dole ku zo sallar jam'i ba ya sanar da mutane wannan ya halatta sai zama amma ya yi kiran salla kowa ya ji bai canza ba saboda kada waɗansu wanda ba sani ba su ɗauki wani abu daban dangane da addini an fahimta dalili akan wannan shine wani hadisi da shi ma ya inganta wanda albani ya inganta shi a cikin asamarul Mustapha cewa wani daga cikin sahabbai ya ce ina kwance a cikin mayafin matata ana tsananin sanyi ya ce ya lulluɓa kenan a cikin duniyar kule haka ne ko ya ce bayan son ya motsa a lokacin kawai sai jila don yana kiran sallah ya ce ka ya ce ana tsananin sanyi wanda fita zai wahala sai ce ina ma da ladanin nan ya ɗan kawo rangwame ya ce kuwa ikon Allah ladanin ne yana gama kiran sallah sai ce jama'a ku yi sallah a gida ya ce sai na ce alhamdulillah an fahimta to wannan kuma a zamanin manzan Allah ne sallah ne sallama ya ce shi kenan sai ya zama cewa wannan abun sunna ce cewa ana iya ba da mutane uzuri bayan an gama kiran sallah sai a ce musu su yi sallah a gida an fahimci wannan matsala ta uku kiran sallar asuba mun gama da ita ana yi guda biyu ko to sai kuma kiran sallar juma'a kiran sallar asubahi dinnan da ake yi guda biyu ana yin kiran salla ne ba wai daga tsakar dare ba sai an bari lokaci ya kusa kafin ake yi bisa abin da ya fi dacewa da sunna kuna ganewa ba wai za a kiran farko karfe ukun dare A'a sai kusa da lokaci sai a yi saboda wannan dalilin. hadisi ne wanda yake gangariya yana daga cikin hadisan da ake ce suna da al sisilatu zahabiyya daga cikin mafi karfin ingancin hadisi kenan a duniya riwayar imamu malik daga ibnu shihab daga salim daga abdullahi ibnu umar wannan shine silsila zahabiyya saboda kowa a cikin su gangariya ne in an ce imamu malik ibnu anas kaga ai an kare in a maganar hadisi ne sannan kuma shi kuma ya ruwaito daga ibnu shihab az-zuhri shi kuma ya ruwaito daga salim dan abdullahi ibn umar shi kuma daga babansa waye a ciki zaka tsaya kana tambayan wane ne wane shi kuma ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya ce inna bilalan yu'azzinu bilai bilal yana kiran sallah ne cikin dare an gane ko Ya ce in kun ji kiran sallan sa fakulu washrabu hatta yu'azzina ibn ummi maksum to shine a cikin wata riwaya a cikin riwayar imamu muslim sai ce "Wa lam yakun bainahuma illa an yanzira hadha wa yarqa hadha yace bambancin ladanin farko da ladan na biyu kai ka ce bai wuce ma wannan ya sauka wannan kuma ya hau ba kenan wannan yana sauka kawai dan jim kaɗan sai ka ji wannan ya hau an fahimta kenan da kiran sallah na farko da kiran sallah na biyu bambancin su bai da yawa sai a bari sai kusa da ƙarshen lokaci kafin a kira saboda ai ana so a kira mutane ne domin su samu su shirya su fito sallah asuba an gane saboda mutane suna da bacci wani ba zai iya tashi ba sai ya ji kiran sallah an maimaita shi yasa aka yi na yanzu sai ya ji haka sama sama da aka yi na biyu sai ya tashi firgit sai ya alola ya zo ya sallah inda a ce guda ɗaya za a yi mai yiwa ya iya rasa sallar an fahimta don haka sai zama kusa kusa da kusa amma in kai wannan karfe uku sai ya tashi ya ga da sauran lokaci ya koma ya kwanta wannan farkawa ta tana iya sa ba zai sake farkawa ba sai shida Ta an riga an yi sallah imam al-bukhari ya ruwaito daga as-sa'id ibn yazid Allah ya kare yarda gare shi yace kana nida'u yawm al-jumu'ati awwaluhu idha jalasa al-imam 'ala al-minbari 'ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar radiyallahu anhuma yace asalin kiran sallah na farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin abubakar da zamanin umar kiran sallah na farko a sallar juma'a shine kiran sallah bayan bayan liman ya riga ya hau kan bumbari an gane ko kiran sallan farko a sallar juma'a wanda na biyu zai zo shine ikama kenan an fahimci wannan ko falamma kana Usman radiyallahu anhu wa kathuran nasu zadan nida as-salis da aka zo zamanin sayyidina Usman yaga mutane sun kara yawa a cikin Madina ta yanda in an kira sallah sau daya wanda a cikin shi za a daina cinikayya sai zo mutane ba za su samu sallah ba saboda ana ta hargowa ana ta hada hada kasuwanci daga wannan kiran sallar ai kaga sai kowa ya daina cinikayya to sai zama akwai takura mutane yaushe mutum zai je shirya sai ya nada wani ladan sai ya ce je kasuwa sai ya kira sallah sai mutane su rufe shaguna sai su je su yi wanka sai su fito masallaci daga an zo kuma sai a yi kiran sallah lokacin liman ya zo kenan an gane wannan to amma wannan maganar sai ta zama a waɗansu ƙasashe har yanzu nan kamar kasar Morocco da kasar Tunisia da waɗansu daga cikin kasashe sai ake yin kiran sallah guda uku har Malaysia ma suna wannan sai ana yin kiran sallah guda uku saboda wannan riwayar kaji an ce da kiran sallan farko bayan liman ya zauna kan mumbari ne sai Usman ya ƙara wani sai suka ce a ah, ashe kiran sai ya zama annida as-salis ya Usman sai ya ƙara na uku sai suka ce kiran sallah guda nawa ake yi uku amma wannan maganar ibnu ashur yayi raddin ta a cikin at-tahrir wa tanwir wato tafsirin sa wanda yake cewa wannan magana ce ta jahilci yace ba su iya fassara bane yace fa ammal maghrib fayu'addinu salatatun min al-mu'addinin li jahl al-muftin sai kaga wai ladanai har uku ɗaya ya nasa in an jima ɗaya ya sake yi ɗaya kuma ya sake bayan liman ya zo ce wannan jahilci ne na masu basu fatawa amma inda a ce sun gane ma'anar hadisin da sun gane cewa kiran sallah biyu ne ɗayan ana nufin ikama ne an fahimci wannan na faɗi wannan ne saboda kada a gani a wani wuri a zo mana da shi nan ba daidai ba ne. wanda muke yi a yanzu shi ne daidai mas'ala ta hudu shin idan aka zo yin sallah za a yi jam'i tsakanin magariba da isha'i kiran sallah ɗaya za a yi ko biyu hadisi ya tabbata daga jabir ɗan abdullahi Allah ya kare daga jabir ɗan abdullahi riwayan muslim wanda ya faɗi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji a cikinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo yin sallah a filin arfa ya sa an yi kiran sallah guda ɗaya ne lokacin da ya sallah a wato nan kafin ya shiga arfa a masjidu na mira kenan da yanzu ake yi sannan da aka zo muzdalifa da ya zo yin sallah ta magariba da isha'i inda ya haɗa su sai aka yi kiran sallah ɗaya ta ba sai ta ishi isha'i ta azahar sai ta ishiwa la'asar wannan dalilin sai ya zama a kansa ne wato waɗansu malamai kamar mazhabar abu hanifa da mazhabar <clears throat> magana daga imamu shafi'i da kuma mazhabar ali ibn hazm al-andalusi muhammad ibn ali kenan ibn hazm al-andalusi suka ce za a yi abu muhammad kai nake nufi za a yi kiran sallah guda ɗaya ne amma iƙama guda biyu in aka zo yin magariba a yi mata iqama in aka zo yin isha'i sai ladan kawai tashi yi iqama sai a yi sallah ba sai an maimaita kiran sallah ba saboda kiran sallan farko ma'anan kiran sallah shine a kira mutane zo su yi sallah an riga an kira su an fara sallah yanzu suna cikin masallacin babu bukatan a sake wani kiran sallah sai dai a yi iqama an gane ko <clears throat> amma masabar imamu malik ibnu anas ya ce za a yi kiran sallah biyu ne kowace kiran sallah da mene kowace sallah da kiranta me dalilin kai ce annabi sun ce idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum in lokacin sallah ya ɗaya kira sallah to aka yanzu lokaci za a yi sallah don aka wannan sallar ita ma waccan ba ta wakilci waccan ba sai a sake mata kiran sallah kuma an samu wannan daga Umar dan Khattab an samu daga Abdullahi ibn Mas'ud amma Ibn Hazm yayi raddin wannan da raddi mai karfi yace yaya manzon Allah Sallama ya hada sallah biyu da kiran sallah daya ka gani kuma ka zo ka ce a yi kiran sallah biyu ka zo ka ce Umar ya ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai an gama magana an ce ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da fi karfi shine cewa an yi kiran sallah guda daya yayi sai dai a yi ikama biyu matsala ta biyar idan kuka aka makara har ya zama na cewa lokacin sallah ya fita ku makararru ne za a yi sallah asuba amma rana ta fito za a yi kiran sallah kamar yadda za a yi qara'in sallah ana qira'in ana qara'in kiran sallah ko ba a qara'in ta an fahimta hadisi ya tabbata daga Abu Qatada tal ansari Allah ya kare yarda a gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi tafiya da shi da sahabbai ana cikin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tsaya za a ci zango da daddare sai ya ce wa masu gadi ku tsaya ku yi gadi saboda in kun ga lokaci yi kuta da mu yi sallah saboda kar a makara da sallah annabi sallah sallama suka kwanta suka yi bacci can anjima bai gadi ma sai kwanta ya bacci ba a tashi farkawa ba sai da rana ta tashi ta tashi hantsi yadda ki wani daga cikinsu su sai tashi yana subhanallah sai manzo Allah sallallahu ya farka da shi da sahabbai manzon Allah ta salama ya ce shaidan ya zo nan ku matsa gaba aka tashi daga nan aka je gaba sai manzon Allah ya ce ayi kiran sallah mun sallah sai nuna cewa ana qara'in kiran sallah kamar yadda ake qara'in sallah an gane wannan sai matsala ta gaba ita ce matsala ta nawa ta shida shine abin da je muka fara magana a kai na shin mace za ta tada ikama in ta zo yin sallah ko ba za ta yi ikama ba an gane ko dukkan malaman fikihu gaba ɗayansu sun yi ittifaki cewa ba a ɗora wa mace ta yi ikama ba ibnu kudama mai wannan littafin ya faɗa a cikin littafinsa almuguni ya ce la a'lamu fihi khilafan ban san wani malami wanda ya saba akan wannan ba dukkan malamai na kowace masaba sun ce ba a ɗora wa mace dole ta yi ikama ba an gane ko inda saɓanin yake shine shin mustahabbi ne ta yi ko ba mustahabbi ba ne kowa da ya ce ba dole ba ne. to haka matarka da yarka da duk mutanen gidanka mata in sun zo sallah koya musu in kin zo kawai Allahu akbar kamar yadda kake yin nafila kamar yadda liman yake yi bayan an tada kama an gane ko to haka in ta zo kawai Allahu akbar sai sallah azhar Allahu akbar sai sallah magriba an fahimci wannan haka ne aka samu matan sahabbai suke yi in za su yi sallah ba sa wani tada kama imamu ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama yake cewa in fa'alna fala ba'sa wa in lam yaf'al wa in lam yaf'alna faja'i yace in sun yi babu laifi in ba su yi ba yayi Kina asali ba tsora musu ba amma ba laifi bane in sun yi fatawar allajinatu da'ima da kuma ibn bas shine sun ce wannan abun hada sha'anur rijali dunan nisa wannan ai ya shafi maza ne ta da ya kama ba harkan mata bane ibn usaimin Allah ya masa rahama yace al iqamatu inna ma tajibu ala jama'atir rijal ai asali iqama tana wajaba ne in za a yi sallar jam'i sallar maza hatta rajul al-munfarid idza salla munfaridan fa innal iqamata la tajibu alayhi yace ai ka sani har namiji ma in zo yin sallah a matsayinsa shi ɗaya ba jam'i za a yi ba ai iqama ba dole bane wa in aqama fa huwa afdal amma in yayi iqama shi yafi tunda shi namiji ne wa in lam in bai yi iqama ba fala haraja alaihi babu komai akan sa fatawa ta Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama abinda dai ake so ka gane anan shine an dan samu sabani ne akan namiji shin dole ne iqama wannan shine wanda aka samu daga kaman Ibnu Hazm ya ce dole ne a yi ikama idan namiji amma mace nan kan kowa mun tabbatar da cewa ba za ta yi ba to amma zancen da ya fi rinjaye shi ne ba dole ba ne ko da namiji amma mustahabbi ne a wurin namiji a wurin mace kuma ta gara mata yin ta gara mata bari amma abin da ya fi dacewa shi ne kawai mace ba sai ta yi ba kamar yadda mala ya faɗa a nan cewa jali dunan nisa kiran sallah da kuma ikama wannan na maza ne banda mata jama'a an fahimta matsala ta gaba idan ladan yana kiran sallah yaya ake amsawa kuma mai da mai da mai ake faɗa abubuwan da suka tabbata a sunna dangane da tsakaninka da ladan abubuwa bakwai ne na ɗaya hadisi ya tabbata daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kare yarda gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumun a fakulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kun ji kiran sallah to ku rinka faɗan irin abinda mai kiran sallah yake faɗa wani hadisi aljama'a suka ruwaito don haka dai in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah yanda ya faɗa haka za ka faɗa kada ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah ya ce misla ma yaqulul muazzin irin abin da ya faɗa haka za ka faɗa in ya ce as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm saboda annabi sai ya ce misla ma yaqulul muazzin an gane nan in yace la ilaha illallah baraka ce muhammadur rasulullahi sallallahu a baraka wannan ba in yace la ilaha illallah faqulu mithla ma yaqulu almu'azzin ka fadi irin abin da ya fada in ji muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine ana fadan la haula wala quwwata illa billah idan an zo jan hayala kamar yadda malai ya ga mana anan an fahimci wannan saboda hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare yarda ga manya a wajen riwayar Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar ya ce duk har zuwa ƙarshen kiran sallah duk abin da ya faɗa kana faɗa har sai zai ce hayya ala sala da hayya ala fala kai kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi ya ce har aka ji ƙarshe la ilaha illallah kai ma ka amsa dakhala aljanna zaka shiga aljanna akwai kuma hadisin muawiya ibnu abi sufyan Allah ka kare yarda ga muawiya dan abu sufyan da shi da babansa yake cewa manzan yace sami'tu nabiyyakum an ji shi ana kiran sallah duk abin da aka faɗa yana amsawa da aka zo hayya ala sala da hayya ala fala sai ce la haula wala quwwata illa billah aka kalle shi sai ce sami'tu nabiyyakum yaqulu hakaza haka naji annabin ku yana faɗa rawahul bukhari to amma malamai sun dan yi sabani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qulu mithla ma yaqulu ku faɗi abin da ya faɗa nan kuma ga la haula wala quwwata illa billah ya ake yi akwai maganganu hudu a wurin malamai magana ta farko ita ce waɗanda suka ce ya kulu misla ma ya kulu mutlaqan waɗansu daga cikin magabata suka ce duk abin da aka faɗa ka faɗa ba wani la haula wala quwwata illa billah magana ta biyu ita ce waɗanda suka ce shine jumhurin malamai wannan magana duk abin da aka faɗa za ka faɗa banda la haula wala quwwata illa billah a wajen hayya ala Sala da hayya ala Sala. magana ta uku ita ce suka ce ka haɗa. wata riwaya ce a cikin wannan masaba ta hanabila suka ce ka hada wancan hadisin ya zo da la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin kuma ya ce faqulu mithla ma yaqulu in yace hayya ala sala sai ka ce hayya ala sala la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala hayya ala al fala la haula wala quwwata illa billah an fahimta sai magana ta uku ita ce maganar ibnu hazm al-andalusi wannan kuma shine zaɓin a sheikh muhammad dinar albani a cikin asamarin mustapha ya ce taratan ya ƙulu haza wa taratan ya ƙulu haza wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wancan albani ya ce ni ina gani wannan ya ni ma ina gani haka ya fi. kawai ka ce la haula wala quwwata illa billah wani lokaci wata rana kuma ka ce hayya ala salati hayya ala fala kamar yadda aka yi wallahu alam abu na gaba shine a cikin kiran sallah in ana kiran sallah akwai abin da hadisi ya zo da shi wanda da yawa ba mu sani ba an fahimta ko hadisi ne daga sa'ad ibn abi waqqas wanda imamu muslim ya ruwaito menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu ya ce a lokacin da ake kiran sallah yace man qala hina sami al mu'azzina yatashahhad wanda ya ce a lokacin da ya ji ladan ya zo daidai wajen tashahud yaushe ne tashahud Ashadu an la illallah da shi da me ashadu anna muhammadar rasulullah to in ya faɗa kai kuma ya ce sai ka ce wa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan gufira lahu zambuhu an gafarta masa zunubansa don haka sunna ce ka ƙara bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah in ka amsa sai ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bi al-islam dinan an gane ko wannan wata sunna ce da mai yiwa ba mu san da ita ba sannan ya tabbata kuma daga hadisin Aisha a wajen amsa wajen tashahhud ya halatta an ce ashhadu Allah la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu anna Muhammadan rasulullah sai ka ce wa ana aisha ta ce haka na ji mijina yana yi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu dawud da alhakim suka ruwaito kuma hadisi ne ingantacce don haka duk wanda ka dauka yayi kenan abu na hudu a lokacin da ake kiran sallah shi ne bayan ladan yana kammala kiran sallah sai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abdullahi ibn amr ibn al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya yace in kun ji ladan yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa bayan ya kammala sai ku yi mun salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra saboda duk wanda ya mun salati tsaya shi kuma Allah zai masa goma a madadin wanda ya mun kun ji wannan sunnan don haka ana gama kiran sallah sai kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyar ita ce sai ka yi masa wannan addu'a wadda ake ce du'a'ul wasila a cikin wannan hadisin na Abdullahi ibn Amr ibn al ya kara da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa sallallahu liyal wasila sannan sai ku roƙa mun wa Allah matsayin alwasila yace fa innaha manzilatun fil janna saboda alwasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaghi illa li abdin min ibadillah bata cancanta ba sai dai ga mutum ɗaya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan ni ne wannan mutumin kai ne ya rasulullah sallallahu alaihi sallam. don haka in an gama kiran sallah ana ce la ilaha illallah sai ka amsa sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ko ɗaya daga cikin lafuza guda shida waɗanda suka anganta wanda albani ya tara su a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake maimaita su a cikin asamarin mustafa an gane duk wanda ka ɗauka daga ciki yayi amma wannan salatin shi ake so kai kar kai wani salati daban me yasa saboda ibnul qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad yana magana akan sallar janaza yace mayu salli ala rasulillah sassan. sai mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi kabbara ta biyu yace fa innahu la salata afdal wala atam ba wani salati da yafi cika ko yafi falala a duniya kamar wannan salatin saboda annabi ne sallallahu alaihi ya koyar da shi da kansa yace walau tahadlaq al kuna. ko da yan bani na iya sun yi ƙoƙarinsu sun yi kwakule kwakulen su ba za su taba iya kwakulo salatin da ya kai wannan ba an fahimta don ka kai ma in ka zo in ka zo yin salati irin wannan za ka yi ka gama salati sai matsala ta shida shine sai kai addu'a wa kanka ka roƙi alherin duniya da lahira saboda hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya kama yaquluna fa idan tahaita fasal tuqfa ya ce in ka ji ana kiran sallah ka faɗi abin da ake faɗa in an gama kuma ka yi addu'a ka roƙa abin da kake so Allah zai baka hadisin Anas dan Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuraddu bainal adani wal iqamati la yu addu'a la yuraddu bainal adani wal iqama addu'a ba a kore ta ba a mai da ita tsakanin kiran sallah da iqama annabi sai ya ce fad'u du'a kan ayi kiran sallah ku yi addu'a jama'a an fahimci wannan za ka an gama kiran sallah sai ka ɗaga hannu ai kuna da bukatu ko ko babu na duniya da lahira sai ka ɗaga hannu sai ka roƙi Allah a lokacin sai abu na bakwai wanda shine na karshe cikin abubuwan da ake yi lokacin da ake kiran sallah waɗannan abubuwan duk da ka ji an faɗan nan sun tabbata kuma a yi su in ana iƙama ba. ladan yana kiran sa yana iqama Allahu akbar Allahu akbar kai ma kana amsawa ashhadu an la ilaha illallah kai ma kana yi an fahimci wannan da kyau wannan shine abin da ya tabbata a sunna in aka zo aka ce kada kamaci sala me da ka ce am aqama Allah wa adamaha hadithun da'if ya zo amma hadisi ne bai inganta ba to aka kada kamaci sala kai ma kada kamaci sala saboda annabi ta ya ce faqulu misla ma yaqulu wannan maganar an same ta daga wurin malaman shafi'iya an same ta daga ibn hajar al-asqalani ya karrara ta yayi magana akan ta a cikin wato fatul bari sannan albani ya sake magana akan ta ibn al-qayyim ya ambace ta a cikin zadul ma'ad kuma shi a wurinsa ya ce har salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi bayan an gama kiran sallah shi ma za ka yi bayan an gama iqama inda ka samu lokaci kafin a tada sallah ba an gama iqama Allahumma salli ala Muhammad ko dan takaitacce yi salati wa annabi don ka samu wannan ladan Ya ce tun da kiran sallah da ikama duka hukuncin su ɗaya ne kuma annabi ya ce a kiran sallah a yi to a ikama ba sai a yi kenan an gane ko to muna da sauran matsaloli da suka rage amma kuma lokaci ya ja matsaloli na ce muku har guda goma sha biyar ne akwai matsala akan bayan an yi kiran sallah an da ikama kai kuma baka yi raka a ta alfajir ba za ka iya yi shaf shaf ko kuma tun da an da ikama dole ka dakata akwai matsalar yaushe ne ya kamata ladan ya fara tada kama sai liman ya zo ya tsaya sai ce sahu an gyara sahu kafin ya tada ta fara tada kama ko kuma yana tada kama ko da ma liman bai iso ba daga bayan liman ya iso ko kuma sai ya hango liman akwai matsalar wato shin a lokacin da ake ikama za a iya yin magana sannan bayan an gama na iya yin magana kafin a fara sallah ko ikama tana cikin sallah sannan kuma bayan an fara ta da ikama kana cikin zuwa masallaci ana fara ikama za ka yi sauri za ka ƙara sauri saboda ka samu kabbaran farko ko kuma za ka ci gaba da tafiya yadda kake zuwa sannan matsala ta gaba ita ce wato shin ya halatta wanda ba ladan da ya kira sallah bai ta da ikama matsala ta gaba ita ce akwai wani abun da ake yi za ka ji an ce ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullahi hayya ala salati a rinka sa wasali wani abun akwai shi a cikin littafin malikiya ya kamata mu yi sharhi a kai, sannan matsala ta goma sha hudu shi ne ana mun ji bayani a kan ladan yadda zai kira sallah yadda zai yi wane ne to batun jiyarwa kuma fa an gane ko sannan sai kuma matsala ta karshe ita ce kaji ladan yana kiran sallah kai kuma ga ruwa a hannunka kana sahur ka gama cin dumame ka ci abincinka da mai amma kuma ga ruwa a hannunka zaka sha kuma ladan ya fara kiran sallah ya za a yi mu bar shi sai Allah ya kai mu karatu na gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah